bugu na biyu yana cikin yanda ake faɗa da addini hanyoyin da suke ƙoƙarin su yi faɗa da addinin musulunci ita ce ku talauta shugabannin addini duk wani wanda yake da wani abin faɗa a cikin addini ko wanda yake faɗa a ji a cikin addini to a tabbatar da cewa an talautar da shi domin duniya ce wadda babu abin da yake gudana face da kuɗi kuma mutane ba su bin kowa sai mai kuɗi da za a ce ga malamin addini babban limamin masallacin juma'a na ƙasar ka baki ɗaya yana kiranka a gefe ɗaya kuma ga ciyaman na lokal game yana kiranka na tabbatar da ba za ka karɓa kiran babban limami ba wallahi ba za ka karɓa kiran babban limami ba za ka je ne zuwa ga ciyaman domin ko sanannen abu ne ga kowa musulmin yau kuɗi sun fi musu addinin Allah za su girmama ka don kana da kuɗi ba za su girmama ka don kana da addini ba mutum zai zagaye ƙasar nan yana ta fafutukar neman kuɗi ya tarar da kai kun shirya mota za ku je wa'azi a wani ƙauye sai ya rika faɗa da kai wai wani ba za ka samu sana'ar yi ba kana nan baka wannan garin baka wannan garin sai ka halaka kanka ga banza la haula wala quwwata illa billah mutum nawa ne mota ke faɗuwa da shi kan hanya wajen neman kuɗi ba su da iyaka amma kuma ba shi ne aikin banza ba abin da yake aikin banza shi ne addinin Allah wanda da ƙyar ka ji an ce an kashe mutum a wurin wa'azi wanda yana da wahala ka ji an ce an kashe mutum wurin sallah amma garin neman kuɗi fa kullum dubun dubatar mutane ne suke kwanta dama amma da yake addinin bai da muhimmanci ko yaushe shi ake kyama ka shiga masallatai ya kaga mutum nawa ne suke shiga a yi sallah da su ka shiga makarantun nan islamiya yaro nawa ne ke zuwa makarantar islamiyya lokacin da za ka ga 'yan ƙananan makarantun nan islamiya wanda kowane aji ba zai wuce mutum 25 zuwa 30 ba makarantun nan boko suna can sun cika har ga baki har ma an kasa ƙananan yara su zo da safe manya su zo da marici ranar attanin da safe ka samu duka titin da ka yake kusa gari ka babu mamaki ka samu babbar hanya ka tsaya tun guraren ƙarfe hudu na asuba idan lokacin sallar asuba ya yi ka riƙa lissafa mutum nawa ne kake ganin sun fito sun je masallaci to zuwa karfe bakwai takwas tara sai ka ga mutum nawa ne kuma ke fitowa su je makarantun nan boko ya su subhanallah za ka ga yara ƙanana daga bakin waɗanda sun fara buɗe bakinsu ne suna magana har zuwa waɗanda sun fara ƙosawa har zuwa ga waɗanda sun girma za ka ga suna fitowa da launin tufafi daban-daban na makaranta daban-daban har ma ana samun cunkoso a kan hanya domin zuwa makarantar boko bugu da ƙari a jima kaɗan kuma za ka ga iyayensu sun fita zuwa ofis wasu kuma sun fita zuwa kasuwa duka dai garin neman duniya to sai ka bari bayan la'asar ka tsaya bakin inda ka san akwai wata babbar islamiyya ka ga mutum nawa ne ke kawo ɗan shi zuwa islamiyya wannan ya ishe ka ka fassara matsayin musulmi da kuɗi a yau to tunda mutane suna biyar masu kuɗi ne to za a yi ƙoƙari duk wani mutum da aka san mai addini ne a talautar da shi la haula wala quwwata illa billah ta yadda idan ya talauce mutane kalilan ne za su zauna tare da shi ta yadda duk yanda ya so ya yi ma addinin Allah aiki ba zai iya ba tafsir ma idan za a yada shi a cikin kafafen yada labarai duk kuɗi ne masu matukar yawa ake kashewa waɗanda wallahi wani malami ka lissafi abin da yake samu ga shekara bai isa a biya kuɗin da za a iya ɗaukar tafsir a nuna shiga ga kafafen yada labarai balle a yi tunanin ƙirƙirowa da wasu hanyoyi na taimakon addinin Allah. To a haka a haka za su iya samun nasara ga addinin Allah. Hanya ta uku, ku gurɓata tarbiyyar ‘ya'yansu domin ku ribauce su. Babu shakka Yahudawa sun gurɓata tarbiyya ta ‘ya'yan musulmi, har an wayi gari da yawa daga cikin ‘ya'yan musulmi ba ka iya bambanta su da ‘ya'yan arna, domin ku suturar su iri ɗaya ce, idan ma sun buɗe baki su yi magana, irin kalma ɗaya suke faɗi. Idan ka dubi kansu za ka ga tozon askin da yake a kansu, iri ɗaya ne. Idan ka kalli rayuwarsu, ka fake su daga safe har zuwa marice. za ka ga kamar yadda 'ya'yan arna ke rayuwa haka 'ya'yan musulmin ke rayuwa sai ka karɓe wayoyinsu ka buɗe wayoyin kowane ɗaya daga cikinsu za ka ga hotunan mata na batsa za ka ga bidiyo na batsa sa'an nan za ka ji waƙoƙin kafirai waɗanda ba su taɓa cewa la ilaha illallahu ba la haula wa la quwwata billah rabinsu ma sun canza sunayensu mai suna Muhammad ya canza daga yau ana kiran shi Ronaldo bugu da ƙari mai suna Abubakar ya canza daga yau ana kiran shi runi saka ga mai suna Ibrahim yanzu Michael Jackson ake kiran shi la haula wala quwwata illa billah duka 'ya'yan musulmi sun canza sunayensu idan ka zauna ka saurare su maimakon abin da ake ji ga 'ya'yansu abubakar a siddiqul akbar waɗanda idan sun zauna za ka ji bita haddar ƙur'ani ce suke yi wannan ya haddace sura kaza wannan bai haddace ba suna ta ƙoƙarin bita da junansu suna tattauna matsaloli na ilimi to a yau za ka ji labarai ne na duniya kurum wasu za ka same su labarai ne na mawaƙa suke ta yi wasu za ka same su labarai ne na 'yan kwallo suke ta yi wasu za ka same su labarai ne na shaci faɗi kurum suke ta yi babu tunanin addini tare da su bugu da ƙari idan ka ji gurace-guracensu cikinsu babu wanda yake gurin ya haddace alƙur'ani mai girma kuma babu wanda yake gurin nan gaba ya zama wani babban malami duk da yake ba yaran kurun ba har da iyayensu ma ba su gurin ‘ya'yansu su kasance malaman addini wallahi ya fi son ɗan shi ya zamo likita da ya zamo malamin addini da a samu babban limamin juma'a malamin da ya haddace ƙur'ani ya goya da sahihul bukhari da muslim ya ƙara da abu dawu da tirmizi da nasa'i da ibnu maja ya hada da sunanul kubra na imamul bai haƙi da muwatta malik da ya samu wanda ya yi haka a gidan shi gwamma ya samu kansila ɗai a cikin gidan shi domin ku wannan malamin bai da kuɗin da zai bashi hasali ma idan ya iske uban na caca bakin ƙofar gida zai ma uban wa'azi ne hasali ma idan ya ga ana aikata barna a cikin gida zai yi ƙoƙarin ya hana ne shi ko uban babu abin da yake so face ɗan ya riƙa kawo musu kuɗi halal ne ko kuma haram sai ka ji ya ce ai magaji nake nema cikin ɗiyan nan ya kasance ko da na wuce akwai wanda ke ɗaukar lalurorin gidan nan bai tunanin cewa ko da na wuce akwai wanda ke mini addu'a la haula wala quwwata illa billah wallahi da yawa daga cikin uwaye za a rika sa musu screen na aikin da ɗiyansu suka rika aikatawa bayan ransu uban na cikin azaba sai a gwada mishi ɗanɗan a ce da kai da shi wuta na can najeranku Dobe tarbiyyar da ka ba shi dubi aikin da yake aikatawa ba mamaki lokacin da ake nuno maka shi ma yana rungume da wata mace ko kuma yana tallabe ne da kwalbar giya ko kuma yana ƙoƙarin buɗe shagon wani ko gidan wani domin ya yi sata ko kuma yana can yana faɗace-faɗace yana ƙoƙarin kashe wani musulmi wanda bai ji ba bai gani ba shi ko wanda ya ba 'ya'yan shi tarbiyyar addini fa babu shakka a kullum safe ladar shi karuwa take yi wani ko da za a kai shi kabari zunubin shi ya fi lada yawa ninkin ba ninkin amma saboda aikin kirki da ɗan shi ke yi kyakkyawar tarbiyyar da ya ba shi sai a wayi gare zunuban ga baki dai sun ƙare aikin ladan kuma yawa kawai yake yi a kullum safe sai a nuno mishi dubi tarbiyyar ka. yaro ya je makaranta ya dawo ya zo masallaci ya yi sallah ayyukan alkhairi daban-daban yana aikatawa lada sai daɗa ƙaruwa take yi ga uban a musu albishir Allah ya gwada muku kiyama ta yi kun haɗe a cikin aljanna la haula wala quwwata illa billah to amma wallahi ba yahudi ya ce ba ku isa ba ku musulmi sai mun ƙwace ƴaƴanku mun mayar da su yahudu wallahi da yawa daga cikin yaren musulmi yau idan dai ba a faɗa maka su musulmi ba ne ka tsaya ka dube su ba za ka iya gane ba za ka iya bambanta cewa su musulmi ba ne ko yahudu domin abin da suke aikatawa na yahudanci ya fi abin da suke aikatawa na musulunci yawa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ‘yan uwa musulmi wannan yana daga cikin abubuwan da Yahudu suke amfani da su wajen ƙoƙarin faɗa da addinin musulunci. Kuma ta waɗannan hanyoyin ne suke fatar nan zuwa gaba su baya ga musulmi da kuma musulunci. Wanda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar muna da cewa babu shakka za su samu nasara wajen aikata haka. Sai an wayi gari. an rosa ɗakin kaba an wayi gari an kore mutane daga garin madina an wayi gari garin madina ya koma ɗakin kwanan dabbobi kuma an wayi gari ba a haji ga ɗakin Allah la haula wa wala quwwata illa billah la haula wa wala quwwata illa billah dama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi a wani hadisi la ya'ati alaikum zamanun illa wallazi ba'adahu sharrun minhu wani zamani ba zai zo muku ba face wanda zai zo a bayan wannan zamanin shine mafi shari gare shi yace har sai ku riski ubangijinku kullum gwammajiya da yau haka abin zai ta tafiya tarbiyya na taɓarɓarewa addini na ci baya har sai an kai lokacin da annabi ya ce la yuqala fil ardi Allah Allah ba a cewa Allah a cikin ƙasa kuma babu waɗanda suka rage a doron ƙasa face ashararun mutane. Wallahi lokaci ne da in ma akwai wani malamin addini, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ciyon zuciya zai kashe shi, domin abin da yake gani na ɓarna bai iya gyarawa. Annabi ya ce zukatan malamai za su riƙa narkewa a cikin cikunansu kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa zamani ne wanda mafi lalacewar mutane waɗanda ba su gado alkhairi ba ba su gado albarka ba su ne manyan mutane kuma su ne mafi arzikin mutane zamani ne wanda mutum zai wuce ga makabarta ya hangi kabari ya ce ya laita ne kuntu makana sahibi hadal kabri ina ma a ce ni ne ke cikin wannan kabarin saboda abin da yake tare da shi na musiba la haula wala quwwata illa billah annabi ya ce a wannan zamanin mutum zai waye gari yana musulmi marice ya yi mishi ya zama kafuri wani ya yi marice yana musulmi gari ya waye ya zama kafuri zamani ne wanda zubar da jini ya koma kamar wasa wanda mai imani irin na su abubakar da umar a wannan zamani shi zai ga ana zina tsakiyar hanya ya ce ina ma a jaye wannan zinar daga tsakiyar hanya a mayar da ita gefen hanya ba fa batun yake a bar zinar ba a a jaye zinar daga tsakiyar hanya a mayar da ita gefen hanya la haula wala quwwata illa billah zamani ne wanda addinin musulunci zai rasa maga'isa wanda babu irin su alfaruk a ciki babu irin su as-siddiqul akbar a ciki kuma babu irin su hubaybu bin al-adi al-ansari zamani ne da za a yi ta cin zarafin addinin Allah a yi zagin annabi Muhammad da cin zarafin addinin Allah da cin zarafin Ƙur'ani. Idan an taɓa addini mutane ba su damu ba saboda ba albashin su aka taɓa ba. idan an taɓa addinin musulunci mutane ba su damu ba saboda ba shagunan su aka taba ba matsawar dai ba inda kake samun kuɗi aka taɓa ba babu abin da ya dame ka domin ko a lokacin mutane sun fi son dukiya bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan al'amari ne sananne gare ni da kuma gare ku da yawa daga cikin musulmi da suke rayuwa a yau sun fi son dukiya bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sukan sahabai sahabbai ba su da abin da suke kwatantawa da annabi a cikin duniya ɗaya daga cikin su faiki faɗin ma'uhibbu an nifi ahali wa waladi ma'i afiyatu duniya wa na'imuha wa yusabu muhammadun bi shaukatin yace wallahi ba ne gurin a ce ni'ima da lafiyar duniya an gama ta gabaki ɗaya an ba ni ina cikin iyalina da ‘ya'yayena lafiya lau a soki annabi Muhammad ko da ƙaya ne. Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba. Wannan kalmar da ya jiya daga baki wannan sahabin sai ta bashi mamaki. Ya waiwayo ya dubi taron mutanen da suke gurin. yake faɗa musu ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada ban taba ganin wani mutum mai son mutum ba kamar yadda sahabban muhammad ke son muhammad ba mutanen da idan annabi ya kako majina ya zubar ko kuwa suke yi wa zai caɓe majinar ya shafe ga jikin shi idan annabi ya raga ruwan alwala ko kuwa suke yi kamar za su halaka junansu domin kowannensu so yake ya ɗibi ruwan ya shafa ga jikin shi la haula wala quwwata illa billah wani kafirin da aka aiko wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ga irin yanda suke ma annabi ya koma sai ce na ga wani mutum wanda shi dai ba sarki ba ne amma mutanen shi suna ba shi girman da babu wani sarki mai naɗi da ake ba wannan girman mutanen shi suna son shi so wanda babu wani ɗan adam da mutanen shi ke son shi kamar haka irin girman yadda sahabban annabi ke son annabi akwai matar da annabi ya bai wa fitsari ya ce ta je ta zubar akwai wani kasko inda annabi ke fitsari da dare in gari ya waye sai a je a zubar ita da aka bata ta zubar fitsari ne na annabi muhammad sai ta kafa kaskon ta shanye fitsarin ga baki ɗaya aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce na fitsarin ke zubar ta ci ya rasulallahi fitsarin nan ban zubar ba na shanye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kin shanye fitsarin ta ce tabbas ta shanye ya ce na koyi miki shaida har abada ba za ki sake ciyon ciki ba kuma wallahi matar har ta bar duniya cikin ta bai taba mirdawa ba la haula wala quwwata illa billah to amma a wannan zamanin za ka rasa wani mutum ɗaya wanda ke son annabi Muhammad la haula wala quwwata illa billah daga ƙarshe cikin abubuwan da suke tarnaki gare su ga cimma gurin su shine population wato yawan 'yan adam wanda suke amfani da hanyoyi daban-daban strategies daban-daban wajen ganin cewa sun rage ma 'yan adam yawa daga ciki akwai ƙaƙaro rashin lafiyoyi daban-daban waɗanda dacan ba su mafi yawancin rashin lafiyoyi da suka haɗa da virus babu shakka kirkiro su aka yi domin ma malaman na kimiyya suna jayayya a tsakaninsu wasu na ganin virus ma ba halitta ce mai rai ba wasu sinadarai ne kurum aka haɗa waɗanda su a karan kansu ba su da rai sai sun shiga ƙwayar halitta mai rai sa'an nan ne suke iya kasancewa abu mai rai za su shiga cikin ƙwayar halitta da ake kira sel sai su yi hijacking na sel so ansha control na sel. wanda ake yi a cikin nucleus sai su kasance suke controlling suke kula da abin da ke faruwa a cikin cell wanda ta wannan hanyar ne za su sabbabar da dukkanin nau'in cutar da suke sabbabarwa bisa wannan wasu malamai suka ce idan aka koma tarihi baya ba a san abin da ake kira virus ba don haka virus ƙwayar halitta ce wadda aka kirkiro domin a yi amfani da ita a kashe mutane masu yawa a doron ƙasa wanda daga cikin virus akwai wannan high immune virus hiv wanda ke kawo ciwon aids wanda babu shakka likitoci daban-daban sun tabbatar da cewa kirkiro wannan kwayar cutar aka yi akwai ma wata jami'a wadda jami'ar ta ba da shida cewa a cikinta ne aka Kakar kwayar cutar HIV. Ta ce har yanzu akwai sauran kufa-kufan kayayyakin a cikin ɗakin bincike inda aka ƙaƙar cutar ta HIV. Jaridu suka buga wuraren 1967 cewa akwai wata senta wadda take cikin ainihin CIA a United States. Wannan sentar tana neman likitoci ƙwararru waɗanda za su ƙaƙaro mata ciyon da bai da magani. Haka ko aka yi sai ga shi wuraren 1979, 1980 da kuma 1981 an fara samun cases na HIV. Wanda suka ce HIV ya samu asali ne a cikin jikin biri. likitoci suka nuna ƙwayar cutar ta HIV ba ta iya rayuwa a cikin jikin biri. Idan an sa ta cikin jikin biri za ta mutu. To in za ta mutu a cikin jikin biri, ya za a yi kuma biri ya samu mutum ita? Aka ce an fara samun cutar ne a ƙasar Uganda. Suka dawo suka ce ƙarya muke ba Uganda ba ne, a ƙasa kaza ce. Haka suka yi ta tunƙa da walwala. har yau sun kasa ba da takamamman bayani a kan wannan bugu da ƙari malaman lafiya suna da wani ɓangare na karatun lafiya wanda ke kula da yadda surutoci ke yaduwa a duniya yadda ƙwayar cutar hiv ta yadu ya tabbatar da cewa lallai babu wata ƙasa guda inda nan ne aka fara samun wannan ciyon ciyo ne wanda aka ƙirƙiro aka zuba a cikin jikkuna na 'yan adam wanda daga baya ya fara wa mutane aibi to akwai rashin lafiyoyi daban-daban kamar hiv wanda hiv yau ya kashe sama ga mutum miliyan talatin kuma akwai sama ga mutum miliyan hamsin waɗanda yau suke fama da cutar ba su mutu ba wanda duk ya zo da maganin na hiv ko da an gwada an gaina aiki sai a yi amfani da wasu dabaru a hana shi yaɗa wannan maganin zuwa ga duniya sai fa ciwon ya gama kashe mutanen da ake son ya kashe sai ya gama kashe adadin da ake so ya kashe sa'an nan ne za a ba da dama a fara sayar da maganin kame wannan lokacin kuma an ƙirƙiro ni ciwo na daban haka tafiyar take tafiya bugu da ƙari cikin hanyoyin da suke amfani da su akwai yaƙe-yaƙe za a yi ta fitowa da yaƙe-yaƙe daban-daban waɗanda ta hanyarsu za a rage ma 'yan adam yawa matuƙa rashin zaman lafiya ma zai hana ma mutane haifuwar yawan 'ya'yan da suke iya haifuwa domin sai akwai zaman lafiya sa'an nan ne ake baton a haifu ko? ga kuma kashe-kashen mutane nau'i daban-daban wanda a yakin duniya na farko da suke kira first world war sun ce mutum miliyan goma sha biyar aka kashe wanda dukkanin waɗannan mutum miliyan goma sha biyar conspiracy ne munafunci ne aka haɗa a kashe su domin a rage ma duniya yawa a second world war mutum miliyan hamsin da biyar aka kashe la haula wala quwwata illa billah a yakin basasa da aka yi a ƙasar rasha an kashe mutum miliyan goma yakin basasar da aka yi a ƙasar spain an kashe mutum miliyan goma sha biyu haka ma yakin vietnam an kashe mutum miliyan uku yakin da aka yi na gulf war an kashe mutum miliyan ɗaya haka ake ta kashe mutane domin a rage ma mutane yawa wai domin kada shugaban wanda zai shugabancin duniya wanda ake jiran lokacin shi ya zo ya samu wahala wajen gudanar da tsarin shugabancin shi idan mutane suka yi yawa zai samu wahala wajen ciyar da su wanda wannan shugaban babu shakka dajjal ne sharrul ra'ibi yuntazar Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu